gaba yar uwa tana cewa shin Allah ya ta malam shin idan mutum ya zo in itikafi yana daga cikin sharɗin itikafi barci ma ibada ne ko kuma a'a barci ba ya cikin ibada a kan don waɗannan zuwa ne karshe ka barci da an tashi da idan Allah za a same shi in yi ta cikin barci ko ta jikin dan adam bukata ce ta jikin dan adam dole sai ya yi bacci kafin ya samu lafiya to amma wannan ya nufin cewa kuma an ga yi kafin kuma a yi kwan ne a ce kullum kawai a yinin gaba ɗaya barci ake wannan ya kamata sai da kike da yi kafin wannan yi kafin yake nufi hakikanin abin da yi kafin yake nufi wato mutum ya kintance kansa tsakaninsa da mahaliccinsa tsawon waɗansu kwanaki da ya duba ta yadda ya fita daga alaƙa da dukkan wani abu na duniya sai abin da ya zama dolan rayuwa abin da ya zama dolan rayuwa abinci abin sha bukatuwa zuwa gaban ɗaki barci wannan dolan rayuwa ne ko su waɗannan al'amuran suka shafi dolan rayuwa mutum zai yi su ne daidai ruwa daidai tafi daidai bukata daidai ruwa daidai tafi yanzu a cikin awa ashirin da hudu farkon awa nawa mutum zai yi ya zan bai ba a cikin awa ashirin da barkon awa nawa mutum zai yi ya zan bai ba da barkon awa nawa awa awa hudu awa hudu awa ƙiba awa hudu awa biyar awa shida mun da awa biyu don ta kasa ba zai shiga cikin lissafi amma awa hudu awa biyar awa shida ba wanda kuke ganin ya kamata a tsara eh awa bakwai to mu barke a haka awa hudu awa biyar awa shida awa bakwai abin da kuma likitoci suka ce abin da likitoci suka ce mafi karancin mutum ya dattin awa takwas a cikin kowane kwanci awa mutum ya dattin awa takwas ya fi kakanin gaskiya don ina ganin awa takwas ya yi yawa musamman kuma idan muka ce gina mafi karanci idan mutum zai yi zai yi daidai jarrabawa ta nuna mutum na iya barcin awa hudu a cikin awa ashirin da hudu ta zai wadace shi bai cutu ba ƙasa da awa hudu ne kamar awa uku ko awa biyu da rabi ko da rabi ko awa biyu mutum na iya cutuwa don wanda cikin awa hudu zuwa abin da ya sama cikin kowane 24 awa zai rayuwa ɗauka cewa awa hudu mafi karanci kenan to mu ɗauka cewa mu ɗauki tsakiya ki yi barcin awa shida a cikin kowane 24 hours wannan ko saka babu ba wani abin da zai cutar da ke da wanda sun da ta kafi a ce Allah kalli barcin awa shida zaki ko biyan ko shida shi nan yawa da shi ya zaki wannan barci naki na awa biyar ko shida misali kin kwanta karfe tara kin fara barci tara goma sha ɗaya sha biyu da rabi kin tashi sha biyu da rabi don ki alwala ki za a fara kiyamun lalle da ke karfe ɗaya kun ga goma sha ɗaya sha biyu da rabi kin sama wa uku da rabi yan saura nawa biyu da rabi lokacin da aka yi kiyamun lalle da ke ba za ki koma barci ba magana ce take yi sahur kuna addu'o'in shi a zaune har a yi sallar asuba an yi sallar asuba ma ba za ki koma barci ba kina ta zikiri kina ta karatun alqur'ani har zuwa kaman karfe shida sai ko kwanta karfe shida a ce kin fara barci shida bakul takwas ko ma na biyu ya hada da ubur da rage ya zama da yadda suka tashi takwas suka kinsa kina jiran a zo a yi tafsiri a nan sai suka ci gaba da ibadar an tashi daga tafsir ko karatu karfe daya da kwata an yi sallah sai ke kwanta karfe biyu kika tashi karfe daya a a kai kika tashi karfe uku kafin la'asar dan Allah idan kika yi wannan tsarin ba za ki samu wadataccen barci kuma da wadataccen lokacin ibada ba ba ma yawanci wanda suke yi kitabi abinda suke zo zo su wajen barcin awa goma kuma su zo su yanka hira ta awa biyu da rabi ko awa uku hira da labari awa biyu ce ta ce ta ce a ce suwa ta ai masu itikafi ne su ne suke dukkan hutu haka masu itikafi ne to wannan kaga ba daidai bane ba a gaskiya kasa lokaci din da kasafinsa shi ne abin da zai taimaka kuma wannan lissafin zaki iya ke da kanki kuma sai ki samu dama alam ɗin da zai rika tayar da ki ki samu agogo mai ƙararrawa wanda zai rika tayar da ki Sun san lokacin da ke kwanta kuma da lokaci ka za kin tashi kin tashi kuma ki maza ki alwala ko da ba sallah bane lokacin dan kika alwala da kinki zai saki ki ci gaba da ibadar ki karatun qur'anin ki addu'o'in ki zikirin ki salatin annabin ki duk inda ke ga dan sun fara sun sai ki bar wajen ki dan killace da inda wajen suka fara surutu karki ki tsare su to kai kike cewa ko ita ba ita kafin kwana uku kika yi sai kanki in kin fito sai kin ga cewa imanin ki ya samu karuwa amma kin ga kin ta barci da kin fito yadda kika shiga haka kika fito ba wani bambanci da mun gani da tare da haka wanda yake tare da ki kuma bai da bambanci ba sai ce dai wannan din kafin kafin kuma sai ce dai ta bayan itikafi to ba a san haka a cikin kafin ya kamata itikafi ya sanya wa mutum ko ya a ga canji tare da ki wannan ne abin da ake bukata na'am sai yar uwa tace Allah ka ta malan yana so kana so a yi musu bayani akan istibra'i shin yaya ake yin shi ko menene istibra'i ittiba'i jira da mace za ta yi kafin a yi mata aure har ta yi jini daya shi ne istibra'i kuma yakan faru ne ga matar da namiji ya sadu da ita ba ta hanyar aure ba sai kuma za ta yi aure to dole sai ta istibra'i istibra'i ne ta zauna har tsawon jini daya dan fitowar jini daya din ya nuna kenan babu komai a tattare da ita ba ta da juna biyu dan fara daura mata aure da a kan haka sai a ƙarshe wata uwa cewa a sanar da malam Jafar eh, na haihu kuma Allah ya bani gaya na sa mata suna rahama ina so kana so a sata a cikin rahama to ta Allah ya raya ta ya tsaye ba ta sunan Allah ya raya ta ya tsaye ba ta amin sai ma jama'a masu neman du'a kan ba ne game da kayan ɗaki akramaka tun tunda yake an ce a kayan ado ma akwai zakka take to sun Allah ya ta malam irin abin da aka yi da su tangaran su fashi su da sauran su din kayan daki sun idan dai har an yi na gwai na sarkan wuyar dan ne da da awarwaro to wai sun wadannan kayan dakin din da kuma na ado ne a yi da su ne kuma a fatanta a fitar musu da zakka ko kuma ban ban da kayan daki wanda ba su da su abubuwa ko kuma yanzu ba a fitar da ne saboda ko kuma zinari da azurfa ka fahimta nafsi da ya zo da magabatar kuɗi ya zo da kan zinari da azurfa karwa ya zo da zinari da azurfa shi sa ba a ko tsakanin nasarwa da wanda ba nasarwa amma duk abin da yake wato ba zinari da azurfa ba ba a fitar da zakarta sai dai an sayar da shi ya zama kuɗi a fitar da zakarta din ta. ban tambaya ta gaba game da wata game da wani ɗan uwa ne a karamakalla ina jin ya aiko a kawo ne. yake shi yana da iyali guda biyu wato iyali shi guda biyu ne matan da biyu kenan to sai ya ga ka ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi ta kanta na kwana goma to sai mamar zai je na kwana goma to ta ko iyalin ta yadda ina jin kuɗin gida ko amarya yi dai ta a'a ka rage kwana goma ya yi yawa to ba ta ra'a na zai da lalata ba ita ra'a ta ta saka kwana goma ta ni ban ba to akramaka Allah wajen da din da wannan wurin nan yayin da kuma da kuma kan kai da yi kuma a sai ya da ta ne da yi ko kuma san da nan shi da kai shi da da iri biyu ne ko kai ko wanda ba ka ba inda gudun ka karɓe ne sai rage Yana kuma ya san da yake da cewa inda mun da karɓe ba shi ko da karɓe ba ne kan sai da yi kafin sai lalle sai da ta hakuri da wannan da zan don tambaya ta gaba ta tana cewa ita ne ta al'ada a kan makalla ba al'ada ta wuce ko kuma ko ta ɗauki azumi a binta ko ta gidan bayan la'asar ko ta ga wani abu ƙasa ƙasa yana fitowa ko shi ma wannan za ta haɗa shi da ne ko kuma ah, ya azumin ta mai nan. Ana faɗa cewa abin da yake fitowa wanda yake da ruwan kasa kasa a kwanakin al'ada sunan shi al'ada in a kwanaki da ba na al'ada ba ne ba da hukuncin al'ada zai ta faɗin wannan an suka da tagada da ita ina ta wata Allah ga kamar ita ne sai aure ta aure mutum amma ba ka san cewa su din ba namiji bane ba da lafiya to bayan watanni sai ta kai maganan gida sai aka ce a'a ya kuri dai har ya samu kai ya kuri har ya samu kai to aka maka ba shi akwai da aka sayi din a gidan ya kamata ka na haƙurin ko dole na haƙurin ko ɗan na gano ka ne iya haƙurin ba ne ne kika. In za ku iya haƙuri sai ku a in ba za su yi haƙuri ba sai ku nemi Domin kowa da mutum sa kowa irin yanayin jurewa sa Duk wanda za ku iya jurewa sai ku jure, wanda kuma ba za ku iya jurewa ba ku tafi. Sai tambaya ta gaba, wata kuma tana cewa shi ne gidan ƙasar masalla ba ya son sallah a kan lokaci. ne ga kuma na kai maka nasiha na yi nasiha na yi nasiha kana na yi nasiha har a ƙarshe yake to kabarin ki daban na wanda ban in da ga su iya gano da nayi to ko kuma kin ga ba su iya ba ba hanya ni gaba ni gaba Allah wannan da ko ka alkhairi in dai ba ya sallah daga cikin dalilai da suke iya ba a rabu ne idan dai daga cikin ma'aikata ba ya sallah in yi da matarsa ba ta sallah yanzu dukkan mataki ta ci mafi kyau ta gargada ita ke ba da wani ba ya sallah ba da wani alheri ta cigaba da zama da shi matakaici iya ta sun laki hanyoyin zai cigaba da sallah yanki ba da wani alheri ta cigaba da da shi don babu alheri da dukkan mutumin da ba ya sallah. Ɗan tambaya ta gaba ɗan tana cewa game da suna ne, wai kan Allah za ta nuna ya wanta na, wai suna ba suna ba ne. don wanda aka sa maka kuma ran kana kana da dama ka canja da wani kuma da yake na gari na da ran kana ba kuma ba ne kuma da wani kai wata da ta baki ciki a karamar Allah ya mutum ne da matar shi da suka tashi faɗa da wani tabbin maka har ta rashin lafiya a wannan rashin lafiya da ta tafi daidai ajalin da aka ramar Allah to wajen ne zai ajalin ne shi ya biya yana damu. ya je azumi ya kai da ya kai musulunci ya je abin da shi ne kawai kawai da wanda ya tashi ya kai musulunci da ya ce abin da kuma shi ne a kanka wani ta da da da har mutum da kuma da ba ma adam ba adam ba ko mun da dabbanci a cikin wannan ba ko kuka ba ta gaba kan Allah dan ba na ta wajen Allah da ta mana a garga ta na cewa shi Allah da ta mana ya wuri nake nan dan abincin mai gida nake sadaka da shi a cikin watan azumi saboda an ce akwai halalan akwai halala na samun abin nan lada to amma ba ban gaya na shi ba lokacin da yake faɗa masa ba ya kamata ka faɗa masa ko da ke abincin da ne akwai wanda an riga an sarrafa an dafa da haka ko da an bayar ko da bayar na dai zai halarci ya hasara wannan ko da ba da izinin ka za su iya bayar kuma suna da labar kuma mana da labar amma ku dauki wanda ba da kake da ke bayar ku yi sani to wannan ba ku da izinin ne haka dole sai da izinin ina ma ta gaba ina jin kai ba kuwa ce don yana na sa yin bayani a kai amma ta gaba sun kai kamar biyu ko haka ita wata kama ta kama nan na rana cikin tarawo bayan sallar tarawo ne rako'o'in da ake bayarwa ba su da asali cikin addini farawar mu suke shari'a wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mutane amma bayan an gama farawar a ce da ta je gida kuma a yi wasu sallah raka a kaza sallama kaza a karanta kaza da kaza wannan duka da su duk gidoyi da cikin addini sai ta gaba ta gaba mai ita take jin ana za ta malam na yi ne ke ciwon alfa kuma an ce zan bin da siyarwa to a gaskiya akar matsala a yanzu haka ba abin da zan siyar din don abin da muke samu ma muke ci da samu wasu ana iya jina ba su wanda na lokacin da Allah ya tsaye da mutum ba da ciyawa ya kuma ta fa wanda yake cewa alfa ne da yake iya warke abin da ke kan mutum shi rana da kore dan an samu sauki an samu lafiya da zai ta alama kuma ta ta albayin da suka dai daga baya kira ko da akwai na bara wanda da gaje kika rana da har bana in da ke samu sauki ko kuma gara masu da za su rawa a kan su ramuwa ba inda da kuma lafiya su. Yana ta tambar na an fara rubuto ta kuma zuwa ma an rubuto ya ma an fara to ko da kuma cikin mutanen nan rashin an karɓi nan an ɗaukan Kur'an ya wani ka ɗauki Kur'an idan su kuma ko kuma a'a dan babu ido daga cikin. Wakan har da ma ido su kuma. Har da ido su yawan yake da kwanan da sallah da yake yanzu haka ka tsaye daga sallah ta daga ranar da sallah haka ka tsaye da daga ya zama fili don babban cikin duk ba ban Allah ba ne kira ce ban san Allah in babban ilimi da yawa har ka In ilimi ɗan kaɗan ka faɗa da kaɗan kan da mai babban kan yayi duk ban san Allah ba da haka da kuma tana da kawo wannan duk wanda ke halatta da ke aya ɗaya da daidai ka da ce wannan sa da ke ne ba wani wanda in duka cikin kan Allah ne an kuma ya duka cikin Allah za ta hana ita ba ana duka azumin shekara uku to shin za ta dawo da ɗaiɗai haka tana zuwa da ɗaiɗai ko kuma za ta aure wani abu ta zakar da ta haɗu da yin da ba ita rana dole ta rana ba wani mutum da ya ajiye ta rike tana huta tana kan huta amma dai sai ta rana ta kuma ta ce an ta malam malam malam waje ne ba su da lafiya an ba ta samu ya kasa fita neman abinci to ta ga ta idan aka zo aka shi ana ba da ɗan wani kuɗi kuɗin magani to ta zanto na zamani ce da na zan ɗauka a cikin wannan kuɗin maganin da ake ba shi a ban kaɗai zan ɗaga a ɗauka ne ce game da shi an ya zama farka a cikin da zai fata ba gidan da bayan ai da ma ba wai kuɗi sun yadda mutum da bayar kawai fara ce da ake yawan amma ba wai lallai bane sai magani in mutum yana da kuɗi magani da haram ne kuma kenan lokacin da mutum da lafiya sun ai daga cikin rikin samun lafiya da ya samu abin da yake da kyau to a karfe an ce zanar da ko a kwamitin na masallaci waɗanda suke son su zama da kafin an fara sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wala tanaza'u kada ku ce za ku rinka jayayya da juna fa tafsiru, to sai ku samu rauni da karaya wa tazhaba hukum sai karfin ku ya tafi lafazin arrihu anan ba iska da ke tasowa ba a arrihu ma'ana an nasar wato sai nasara da ya kamata ku samu ta kau ko kuma lafazin arrihu al-quwwa karfi sai da wata da habarihu sai nasara ta kau wato wannan ke nuna abin da ke jawo al'ummar musulmi nasara cikin kowane irin lamari shine gwargwadon yadda kansu ya haɗu gwargwadon yadda suka samu haɗin kai gwargwadon yadda za su samu nasara gwargwadon yadda suka samu rarrabuwa to kuma gurgurdan yadda rarrabuwa za ta jawo musu matsala da rashin nasara idan haɗin kai ya karfafa ko shakka babu nasara za ta zo da ƙarfinta. idan haɗin kai ya zama mai rauni nasara za ta zo amma yar kaɗan idan haɗin kai ya zama tsakatsakiya nasara za ta zo gwargwadon yadda wato ainihin haɗin kai yake amma idan aka samu jayayya aka samu faɗa da husuma da juna wannan kun shakka babu dalili ne daga cikin dalilin da ke jawo a ci nasara akan al'ummar musulmai da haka sai zanto wajibi daga dukkan wanda yake da tafiyawa cikin al'ummar musulmai wato kokarin haɗa kan al'ummar musulmai sai dai kuma shi haɗin kai ana yin sa ne bisa ga tsari na alkur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai za mu zo ne mu haɗa baki cewa daga yau ka daina suka na ko in daina sukan ka ko ka daina mai da martani ko in daina mai ma da martani a cikin wa'azi ba wannan ba shine haɗin kai ba wannan sunan shi haɗin baki haɗin baki kenan wato mu haɗa baki kar mu cewa juna komai haɗin kai sa zukata ne suke haɗuwa ka kaunace ni in kaunace ka to kuma zan kaunace ka ne gurgurdan yadda ka ga gurgurdan yadda naga kana bin Allah kana bin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ma za ka kaunace ni gurgurdan yadda ka ga ina bin Allah ina bin tafarkin manzon Allah duka mu idan mun tarayya wajen biyayya ga Allah to zo mu za mu so juna amma idan ɗaya yana biyayya sai yana sabo babu inda za a yi kana da'a ka ji kana kaunar mai sabo dan babu wani dalili da zai sa ka kaunace shi tunda kun saba da juna zahiran wa batin to a nan gurin duk lokacin da aka yi maganar haɗin kai da yawa daga cikin mutane har waɗansu malamai za a ga sai su kawo hoton haɗin baki a matsayin ne haɗin kai to kaga shi haɗin baki ba ne haɗin kai ba cewa a ah, ma su idi daga yau ka zo mu tuka na inda mu tukan ka alhaji talib da yau idan ka je wajen wajibi ka sake cewa komai a kaina ni ma insha Allah in je tafsiri zan dinga cewa komai a kanka wannan sunan shi haɗin baki kuma in ma mun yi haka mun hayanci addinin musulunci ba ruwa na lokacin da za a jawo aya ta shafi malam alhaji talib ba ta shafe shi ba ni ne suna fassara ta in ta shafe shi ma shi ya biyo ransa ya bace Allah ba shi hakuri amma ba zai hana in faɗa ba to kaga hadin baki ko ba zan faɗa ba da na ga inda ayar ta shafi Allah sai in dan yi sama sama in sai shafa sai in wuce kada ran sai bace eh sai in kuma ai mun yi sulhu to kaga wannan cutar da addinin musulunci ke kuma sai sa kai yake haduwa duk wani yankuri da ake yi a Najeriya na wai a haɗa kan musulmai akan wannan tsarin ake da haka kan ba zai taɓa haduwa ba don matauki haɗin kai a matsayin waraka sannan ko mu ɗauki rabuwa a matsayin cuta idan za mu amalance su haka shi duk cuta a duniya lokacin da aka je ana neman maganinta likitan da ya fi kowa kwarewa baya ɗaukan magani kawai ya baka dan ka zo ka masa complain din kana zazzabi ko kana ciwon kai ko kana ciwon ciki ko wani abu sai ya tambaye ka tambayoyi daban-daban don ya gane mai ya haifar da ciwon ka me ya haifar da zazzabin me ya haifar da ciwon ciki me ya haifar da kaza duk sai ya tambaye ka har yanzu cikin ababen da kake ci ko kake sha ko ayyuka ko wani abin da kai shine ya zama sababin wannan cutar sai ce ko ka daina kaza ka daina kaza ka daina kaza ga kuma magani da zaka amfani da shi tsawon lokaci kaza to kaga shikenan an samu waraka amma idan kawai likita zai dauko magani ya baka ko ya baki ba tare da ya bayanin me ya haifar da cutar ba wannan ke nuna rashin kwarewarsa kuma wannan ke nuna ba za ki taɓa rikewa ba sai dai ki ɗan sauƙi shi ma ba zai taɓa rikewa ba sai dai ɗan sauƙi yanzu idan muka zo muka ɗauki rabuwar kai a matsayin cuta to sai mu tambaye kanmu me ya haifar da rabuwar kai bin Allah da bin manzon Allah shi ya haifar da rabuwar kai ko saba Allah da saba manzon Allah kowa zai ba da ansa kiliya take a cikin saba manzon Allah bid'o'i suka raba kan mutane ko sunna ce ta raba kan mutane kowa zai da bidiyoyi ne suka raba kan mutane amma sunna ba ta raba kan mutane ba tsarin addinin musulunci na rayuwa da zamantakewa shi ne ya raba kan jama'a ko kuma al'adu na garuruka da ƙabilu ne ya raba kan jama'a ya bambanta su kowa zai da al'adu na al'ummomi na ƙasashe na garuruka na yaruka shi ya raba kan mutane amma ba tsarin musulunci to ya za mu kenan to sai mu bar waɗannan bidiyoyi sai kuma bar waɗannan al'adu waɗanda suka ci karo da addini sai mu bi tsarin musulunci wajen zamantakewa ba tsarin al'ada ba sai mu bi tsarin sunnar manzon Allah wajen ibada ba tsarin bid'a ba shikenan kai ya haɗu dan wancan shine sababin da ya kawo rabuwar kai to shikenan sai a rabu da shi to kenan an samu haɗuwar kai to amma wai ana son kowa ya zauna akan bid'arsa kowa ya zauna akan al'adarsa kowa ya zauna akan halin shi ba wanda yake son ya canja amma da Allah daga yau a daina kan juna kaga wannan kuskure ne wato duk da ya kawo hoton wannan ya faɗa abin da ba zai iya yiwa ba inda za a haɗa mutum dukkan dukiyar duniya a buɗe masa ofis a sai masa motoci a tara masa ma'aikata kawai don yi wannan aikin bisa ga wannan tsarin ya haɗa kan al'ummar musulmi ba zai iya ba har kiyama ta amma idan aka bi wancan tsarin na farko jama'a me yake kawo mana cikas bid'o'i al'adu san zuciya jahilci to dukkan waɗannan cutuka sai mu yaƙe su mu yaƙi jahilci dan ilimi ya zo me yake son zuciya dan mu samu ikhlasi me yake al'adu dan mu kawo tsarin musulunci na rayuwa me yake bidiyoyi dan mu tsaye da sunna a wajen shike nan kai ya haɗu ba sai an faɗa ba kai ya riga ya haɗu haka sahabban manzon Allah suke daga gidaje daban-daban suke daga kabilu daban-daban suke amma kowa ya watsar da abin da ya gada daga gidansa ya bi tsarin addinin musulunci kana Allah kana Rasulullah nan sai kan jama'a ya haɗu amma dukkan wani yunkuri da jama'a za su yi ba wannan ba to fatawa kai lokaci ne kawai amma ba zai jawo haɗin kai ba ubangiji ta ala ce wala tanaza'u fa tafshalu wa tadhhaba rihukum a takadda ta farko mun da su kanka ko ka dana mai da martani ta farko mai ita tana magana ne game da sunaye akara makalla take ita dai tana da ya mai suna sa'adatu to sai aka ce mata ai sunan sa'adatu din nan ba sunan musulma ba ce to Allah shin wannan haka ne ya inganta kuma in ya inganta shin zan canja mata sunan ne ko kuma ya gani ba gaskiya bane wanda ya faɗa miki wannan magana bai faɗa miki gaskiya ba suna ne mai kyau da haka za a iya kiran yarinya da suna sa'adatu yayi sai tambaya ta gaba ita kuma uwa tana magana ne game da toshi tace ce shin Allah ga ta malam a yi wa iyaye mata magana game da sha'anin toshi don ni gashi na samu masoyi saboda bai kawo toshi ba an ce ba za a ɗaura auren ba kuma makalla in dai ba wani toshin ba wani abu bane a cikin musulunci to a yi musu gargaɗi don Allah a dinga neman sadaki da kuma kayan mace wanda za ta sa kawai saboda irin wannan yana faruwa da dama a wato magana kan matsaloli da ake samu na aure suna da wahala sosai da sosai akwai abubuwan da suke laifuka ne galibi na iyaye waɗanda za su aurar da yaɗin idan suka matsa wajen zana waɗansu abubuwa da suke dole sai an yi su an yi kaza sai an yi kaza kuma musamman in sun yi hakan ba tare da lura da halin mutumin da zai auren ba cewa zai iya yi ko ba zai iya yi ba to wannan gaskiya ba daidai ba ne ba kuskure ne kuma ya kamata iyaye su fahimta cewa kamar yadda manzon Allah ya bayyana cikin hadisi auren da yafi kowanne albarka shine auren da ya kasance wanda ya auren bai sha wahala ba wajen yinsa kalmar bai sha wahala ba wajen yinsa ba na nufin cewa wato auren da ya fi kowanne araha in ya zanto dai shi shi bai wahala ba dai idan muka ce auren da ya fi kowanne araha to kila mun fassara hadisin ba da ma'anar da ya kamata mu fassara da shi ba don kowane ma'aurasi a karan kansa shi kadai ake lura da shi yanzu misali akwai wanda zai zo wajen aure ya kashe dubu goma sha biyar ko dubu ashirin daga tsakiya kenan bai sha wahala ba wani dubu hamsin shi ne bai sha wahala ba wani dubu ɗari shi ne bai sha wahala ba akwai wanda zai kashe miliyan ɗaya ma dai sunansa bai sha wahala ba wannan idan mutum mai yalwa ne ya ga zai iya yin haka ba za a ce ya almubazzaranci ko a ce aure bai yi ba akwai wanda suke kuskure wajen fassara sai su dauka cewa ya kamata ko da wanda zai iya kashe miliyan ɗaya ne to ya kashe naira dubu goma shi ne sunna wannan ba sunna ba ce wannan wata fahimta ce ta daban ba ta daidai ba abinda ake bukata shi ma'auracin a karan kansa shi kadai a lura da shi tunda iyaye in dai mutum na neman yarku ya kamata ku lura da shi wane ne wani zai iya zuwa ya zanto cewa yana da halin da ya kashe dubu hamsin ya kashe dubu ɗari ba komai ba ne bai ji komai ba a jikinsa bai ma san yayi ba to sai ya kashe wannan wajen aure ai ba za a ce an watsanta masa ba don bai sha wahala ba wani kuma kila zai zo wato dubu talatin ma wahala ce a wurinsa kila sai dubu ashirin da biyar zai kashe dubu ashirin zai kashe dubu sha biyar zai kashe lura da abin ɗinsa amma mutumin kirki ne na gari ne kuma yana da sana'ar da zai iya rike matar wannan kuɗin ne a dunkule dubu ashirin da biyar za su masa wahala fitarwa lokaci guda ko dubu talatin za su masa wahala fitarwa lokaci guda shine abin da zai masa wahala to wannan idan iyaye sun lura da wannan sai su sauƙaƙa domin abinda ake wa wannan yarinya a karan fari ba kusa ne arzikinta na duniya ba na farko na ƙarshe yasa dama mutum zai aure mace ba ya da hali daga ba sai da Allah ya rufa masa asiri ya samu hali zai yana gidan haya ga ya mallaki kansa yana da gida ɗaya kaga ya samu gidaje da yawa to amma idan muka ce tun farko abin da muke son dole sai mai wadata dole sai mai kaza to wannan shi ke kawo matsala ko ko mutumin da shi ba mai hali bane ba iyaye su matsa sai an yi kaza sai an yi kaza to wannan shi ke kawo matsala ganin nike a siyasar mutum ta aure suwa a ce kana da ya'ya guda uku yan mata duk zaka aure da su ta yiwa wannan wanda zai aurar da ita ya kashe wajen dubu ɗari a kai ko dubu ɗari da hamsin ta yiwa wannan ya kashe dubu ashirin ta yiwa wannan ya kashe dubu hamsin me ka lura da shi halin kowanne amma idan ka ce wance tunda an kashe dubu ɗari da hamsin a kanta wance ma dole haka za a kashe ko kuma musamman idan aka yi rashin sa'a iyayensu mata daban-daban uwar wadda aka kashe dubu ɗari da hamsin tana alfahari da abin da aka cewa yarta wacin ko ta gaza aka kashe dubu ashirin kaga za ta ci kwalar ka ba za ta yi ba ta ce ni ta kariya ce ko kuma ni a titi aka ɗauko ta a yi ta ma ɗaya ce a gidan nan to idan ka biya wa mata wannan tsarin sai ka wahala su su wahala amma ka yi musu jawabi ka karanta mata ta fahimta halin za a lura halin wani daban da na wani kuma wancan wanda ya kashe dubu ɗari da hamsin ya zo wajen auren zai iya wannan da shekara biyu kuma Allah ya canza masa yanayi ga ya zo ya talauce ba ma zai iya kashe dubu ashirin ba wannan wanda ya kashe dubu ashirin ya zo nan gaba zai iya kashe miliyan ɗaya to amma duk yawanci abin da muke kallo meye ake yi yau ba ma lura da gobe ko jibi kwata-kwata ba ma lura da tsarin Allah wajen kasafi yadda yake kasafta al'amura to shi ke kawo mu zo mu sa gorace gorace sai an yi toshi sai an yi wacece sai an yi wacece wallahi duk wanda bai da hali kuka yi masa haka to ina ganin ku taimake da aure zai zauna ba amma mutumin da yake da hali shi ke sai je kansa ba za a ce ba haka ba wato na faɗi wannan maganar Alhaji Khalid saboda akwai waɗanda su kuma suke gani tun da dai kaza ne tun da dai shi aure abin da ake so kar a kashe kuɗi to ko yana da hali ba to shi kuma ba zai kashe kuɗin ba sai a zo ana maganar eh, sadaki naira dubu uku naira dubu biyar ɗari biyar yana ganin haka ya fi albarka saboda shi kuma zan rowa zai fashi ko kuma ma yace shi kaidarsa ba zai kayan zance ba zai kayan lefe ba duk waɗannan bid'a ce shi kuma ahlus sunna ne ahlus sunna to shikenan sai kuma aka je aka kawo masa yarinya da aka kawo masa yarinya aka kawo gado aka kawo katifa aka kawo bai da aka kawo bomuna ko ya karba ba zai ce a mu ahlus sunna ne a mayar ba masu da ba sai ce a a mayar ni ahlus sunna ne ni zan yi mata gado da kaina ni zan shimfiɗa kafet bango zuwa bango da kaina ne zan yi mata dubaida ne zan sai mata fridge ne zan sai mata television ne zan yi kaza ni ahlus sunna ne duk waɗannan garar ku da komai gida a ce kuma yadda kayan ku da Allah yana yin haka kar ya zama san zuciya ke ma'ana kai sai kake gaba kai kuma ba za ka bayar ba in ba ka da halin bayarwa na yadda wallahi ɗari bisa ɗari a yi maka wannan ɗin ka kashe abin da zaka iya kashewa kuma a baka yarinyar ubangiji ta Allah zai sanya albarka a ciki amma mutum baya da hali ku ce sai kun matsa masa ko kuma kai kana da hali ka kiyi kawai mutum ya kafa hujja da sunna bayan ko ba haka sunna ta ce ba to wannan shine ganganci ina fatan an fahimta dai gaba daya alhamdulillah jama'a malam Allah ya saka masa da alheri eh, kuma ina farin ciki da malam ya faɗi wannan a tafsirin mata kuma ina da kyau akramaka Allah in dai baka manta ba ka ƙara tunawa a gefen maza don duka gefe biyu ya taɓa amma gefen kuɗin shine mafi hatsari wallahi gefen shi ne mafi hatsari yar wanci an samu an kawo mata sadaki dubu ɗari biyar wannan kuma an kawo dubu ashirin kishi ya ce saboda mai za a kawo wannan dubu ashirin wallahi don na sha gani a kai na ma ya fito faruwa wannan na sha gani to alhamdulillah wallahi malam Jafar Allah ya saka masa da alheri Allah ya saka masa da alheri Allah ya sa ya dade yana gargadin mu da irin waɗannan abubuwa to akram makalla sai wata takarda doguwa wanda yar uwa take cewa Allah ya gata malam tana baka shawaran don Allah maganan nan ta jiya ta cewa in ka zo tafsiri ka'idojin nahawu da su balaga da su sarfu ana so kamar irin na maza din nan to don Allah tana roƙon don Allah malam ya janye wannan don idan aka yi haka za a cutar da yawancin mu ɗan uwa mata yadda ta ce kenan saboda me kaɗan daga cikinmu ne suka wadatu da waɗannan ilimin to kuma waɗannan ɗin don Allah su ma su yi haƙuri su dinga sayan kaset na maza ɗin suna bin tafsirin don su samu wancan nan ma mu ma mu samu anan ita ma ta samu a can kuma ta samu anan kuma to ina fata da yawar kila eh, in dai kin saurare karatun malam in zan malam ya canja wannan ɗin to wato abin da ke faruwa shi ne yana da na yi ta tunani jiya kuma na yi ta tunani ko yau da zan fito wajen karatun ko da maza tsakani da Allah wani lokacin za ga nayi wani lokacin ban yi ba kuma abin da ke kawowa shine ko dai yanayin da kai ka samu kanka a ciki kwanciyar hankali na tsuwa be da sauransu ko kuma yanayin waɗanda kaga su ne a kusa da kai suna kama tasha idan kana yi dan duk bayanin da zaka yi na ilimi kakan samu karfin yin sa yayin da kake da tabbas din lalle wanda yake kallo na yake gefe na yake kusa da ni yana ji yana fahimta to sai ka rika samun kwarin gwiwar yi amma idan ka lura kawai ya yi sauri ne kawai yana samun lada ba don yana fahimta ba to ba fa yadda zafi iya samun kwarin gwiwar yi ko kana yi kana yi tun yana fahimta har ya daina fahimta to kaga an shiga cikin abin nan ma'ana dai za a yi kokarin hada biyun yadda ba zai cutar da kowane bangare ba amma ko shakka babu zai wahala ya zanto daidai wa daidai da irin da maza sai dai za a yi kokarin hada biyan a haka yadda kowa ya samu dan fa'idar da ya kamata ya samu amma dai mu dauka cewa wato mafi linjayen waɗanda suke nan wurin ka ko da maza fa lokacin da ake yin wannan da an shiga wannan babin wani dama in da yana haka da ƙur'aninsa da an shiga wannan sai ya haka kawai Sai idan ya dama sai idan fara dan ayatu sai haka sai ya bude an dawo kenan shi duk wanda abin da aka ne tsikiya bai shafe shi ba baya ji to ballantana amma ta ma dole za a samu wannan amma dai abin da nake so in ce a nan gurin za a dan gaggarwaya gwargwadon yadda zan iya gurgurdan kuma yadda ba zai cutar da kowa ba insha Allah dan sai takarda ta gaba da irwa tana cewa shin Allah ya ga ta malami dai ina da dan uwana kuma direba ne akramakallah bai san wata sana'a ba banda tukin mota yake to kuma a illar da ke tattare da shi ba yi da wani aiki sai sauraron kaset kuma na waƙoƙi to akar makalla na yi nasihan na yi nasihan na yi nasihan har cikin watan ramadan sai nake to ko don watan ramadan na kaɗan saurara mana a gida da kuma mota akar makalla a gida da kuma mota sai kaset na sauraron waƙa to da na dame shi ce ke yar karamar yar izala manya-manyan yan izala ma sun ganni haka sun bar ni to akramaka Allah suna roƙo a taimaka mishi da addu'a ko Allah ya kalma su dan wannan akan zuwa ya bani wani Izala, zala azu Allah shirye da shi kuma Allah sa ya gane ki kuma kirki gajiya haka zaki ta yi wato duk wanda zai hikaito miki sa game da gidansu ko ko game da yan uwansa haka yake ba ma kowaye to amma haka mutane suke shirya a hannun ubangiji subhanahu wataala take ga annabi sallallahu alaihi wasallam da hikimar maganarsa da fasahar shi da duk ya amfani da su wajen wa'azi amma ba yadda iya haka yana ganin sa Abu Talib ya mutu ba tare da ya shiga musulunci ba duk irin yadda manzo Allah zai hikima wajen magana yayi amma Allah bai yi zai shi to amma duk tsawon rayuwarsa din yayi din bai ji ba yayi din bai ji ba har sai da ya je har gashi akan shimfadar da zai mutu manzo Allah bai kushe bai yana yi masa da yaga Allah ya karɓi rayuwarsa sai ya tace ci la astaghfiranna laka ma lam unha zan roƙa maka gafara mutukar ba hana ni ba to da karshe kuma aka saukar da aya aka hana shi bayan ya rika roƙa masa Abin abinda wannan zai ba mu na darasi shine wato aikin mu ne mu faɗakar da ƴan uwan mu dangin mu makwabtan mu kan abin da yake na gaskiya mu nuna musu kurakuran su ta hanyoyin da suka dace to amma shiryarwa kuma wannan a hannun Allah take ba a hannun mu take ba Allah ce da manzo Allah laisa alayka hudahu walakin Allah yahdi man yasha shiryar da su ba a hannun ka take ba Allah ne ke shiryar da wanda su idan mu muka yi wa'azin mu muka fadakar mu riga mun gida mu. sauran kuma sai mu wa ubangiji subhanahu wa ta'ala gurgurdan yadda hikimar ta su saboda haka abin da nake baki shawara abu guda biyu ne abu na farko karki daina yi masa wa'azi din kamar da kika saba sannan kuma ki rika samun kasar na karatu kina bashi wani gani ke hasara ne ya saurari ya sai kasar din karatu inda shi waka ya saba ji kasar na waka ko nawa ne da saya amma na karatu in ya samu a banza zai ji amma a cikin siyasa ya tobe zai ji ba to yana da muhimmanci bayar da kasar din ina jin na taɓa baku labarin ko a nan da ko a wani na taɓa ba da labarin muhimmancin bayar da kasar din karatu muhimmancin bayar da kasa ɗin karatu wato lokacin muna karatu a madina ko su ƙungiyoyi haka cikin saudiya ƙananan ƙungiyoyi aikin su kamar yanzu lokacin azumi raba dukkan kasar da ya shafi lacca ko wa'azi game da azumi idan lokacin aikin hajji ya zo kuma kasar da ya shafi wannan Ɗan karamin hunda awar da ko wani dan bukulet ɗan karami haka na abin da ya shafi azumi ko aikin hajji ko su addu'o'i ko umara ko me suna rabawa to wani yake faɗa mun cewa ko wani makwabcinsa yadda kika faɗi wannan dan uwan naki haka yake kaɗe kaɗe wake wake sai in dai ka zauna kusa da shi ba za a zauna lafiya ba sai ana jin waka ko ana busa taba sigari haka yake gaba ɗaya a rayuwarsa lannan kawai sai je ya masa sallama a gida ya kwankwasa masa kofa yana fitowa ya ga ya gan shi kuma masu sun juna amma shi baya tsammanin a rayuwarsa wannan zai kawo mun ziyara tunda wannan yana cikin ustazai ahlus sunna shi kuma yana cikin yan duniya ba tsammanin abin da zai kawo masa ce lafiya dai wani kake nema ce ah, na kawo maka ziyara ce ziyara kawo ce ziyara na kawo maka duk yanzu suka shiga suka zauna ci biyar to ba su da abin cewa su duka ya masa wa ma tashi hankali ce kawai dai dama na zo mu gaisa kwana biyu ba a sadu ba kuma kawai saduwa ta kan titi ai bai kamata ba ana makwabta shi yasa na dawo ya kamata mu shi sauran su zo mu gaisa zai tafi sai fito da wata yar jaka haka da kafir guda biyu a ciki ita wannan kuma kyauta ce ta musamman na baka yace to Allah saka da alheri ya karba idan ya ji su shi wanda aka ba kyautar kansa da yake cewa kansa din yayi waɗansu watanni a wajen ko kallon su bayan yi ya san na wa'azi ne yace sai wata rana tafiya ta kama shi zuwa Riyadh zai tafi by road ya tuka mota da kansa daga Madina zuwa Riyadh kuma wajen kilomita dubu ɗaya da wani abu ne cikin kasar ɗin da ya ɗauka na kaɗe kaɗe da waƙe waƙe wanda zai ta ji cikin rubutu sai ya ɗauki wannan na wa'azi shi ma ya sa a ciki ya sa wannan kasar ya ƙare ya kashe taba dare ya ƙare ya sake kunna wata ya sa wannan kasar ce bai san wanda yake riga wani ƙarewa ba taba dare ɗin ko kasar ɗin haka dai wanda fakiti yake riga ƙarewa Ya ce bayan duk ya gama jin kaɗe kaɗen ya gaji ga kuma tafiya da sauran wajen kilomita ɗari biyar a gaban shi yace sai ce bari dai maganin zaman banza ba zai ji wannan masu abin da suke cewa sai yasa da yasa wannan wa'azin kuwa aka yi ta magana a kan ayyukan sako sakaci da sallah da illar da ke cikin ga wanda baya sallah da kaza da kaza da wutar jahannama da macizai da kunamu da wane ne duk hankalin sai tashi ya rasa inda ya saka shi ya razana da wannan kasa din ya kare ɗayan da zai ɗauko shi kuma a ce yana bayanin tuba da falalar tuba ne sai ya sa shi sai ji ana maganar falalar tuba ta yadda ko da ka yi shekara ɗari kana shirka kana ayyukan ɓarna in ka tuba Allah zai gafarta maka ga hadisin mutumin da ya kashe mutane ɗari ya tuba Allah ya gafarta mashi ga mutumin da ya kaza ya tuba Allah ya gafarta mashi ga shirkan tuba gaba ɗaya sai wannan ya kawo masa juyin juya hali a rayuwarsa yana shiga riyad yace farkon inda ya fara taka birkin motarsa shine a kofar masallaci yace rabon da ya sallah ko ya mamanta farko inda ya fara taka burkin motarsa a kofar masallaci yayi alwala ya shiga masallaci aka yi sallah da shi yace ya rika jin wata nutsuwar zuciya wadda tun da aka haife shi bai taba jin ta ba yace sai ya rinka jin kamar daga wannan ranar ita ce ranar shi ta farko a tarihin sa na rayuwa wancan rayuwar da ya ta ba aikin maza ne daga ranar shi kenan ya canja gaba daya Ba da kasa yana tasiri wani dan uwa yake faɗa mun nake cewa yawanci mukan tafi daga cikin mu nan zamu je waɗansu garuruka ko ƙauyuka inda dangin mu suke mu je mu gaishe su kwana ɗaya ko kwana biyu in zamu tafi mukan tafi da tsaraba sutura wani lokaci kayan abinci wani lokaci bread abarba lemo da sauransu dukkan waɗannan muhimmancin su bai kai muhimmancin kasa ɗaya na karatu ba wanda ya magana akan wata mas'ala ta addini mai muhimmanci ko azumi ko sallah ko zakka ko wanka ko alwala ko tsarki ko tauhidi ko bayanin bid'a da shirka ko meye wani kafet da aka ci sa'a malami yayi wani bayani na wani abu mai muhimmanci da usulubi mai jan hankali wallahi yana da tasiri na taɓa faɗan haka sai wani ɗan uwa ya zo same duka bi mota bi bai zo same ni a gida akan yace na zo in yi maka godiya kai baka san ni ba amma yau shekara biyar ina sauraron karatun ka wannan rana ta farko muka fara haɗuwa ya yace akwai wani laifi da mahaifiyata take yi ya ce ba irin yadda ban yi mata ba ta daina take daina ce to amma abin da nake mata shine fada kullum naje in ce ba kyau ba wata magana sai wannan yace to da kai faɗi wannan maganar yace sai na dan samu yar tabar koda karama lokacin da zan kai mata ziyara sai na kai mata wannan tabar koda sai kuma na kai mata kasar kamar hudu ko biyar ba da yawa ba ta yi ta jin su yace bayan wata ɗaya da na sake koma ita kanta ta ce ina kasa ɗin wannan wanda ke kake kawo min ka ƙaro wani yace wallahi da ya da ya koma sai ga gaba ɗaya ta canja yawanci mutane ba sa sauraron wa'azi ne ba sa jin fadakarwa ke kuma zai dace ke yar uwarsa ce kuma ke mace ce kuma al'adam yawanci mutane ma suna da raina mata sai ga yau mace mai za ta faɗa masa kuma kin ji faɗa dama ce ke ma yar kankanuwar yar inzala waɗansu mun yi izala masu sun gaji da shi to yawancin mutane suna da wannan don haka kar ki gajiya wajen yi masa wannan wato wannan kamar ina ba ta ansa ne ba amma ya shafe mu duka kowace ta duba za ta ga cikin danginta ko yan uwanta ko wani wanda ya fandare ko a ko wanda ta fandare amma yawanci wanda suke riko da addini muna da kyamar mutane wani lokaci idan jiya kin fara hijabi sai ki da duk wanda ba ta hijabi kun an kamata yake taya ta jin takeicin halin da take ciki ki yi fatan ina ma ki ta shiga cikin yanayi na inda ni'imar da kike ciki to kin ga wannan ke nuna ki kyautata mu'amala dan ki jawo ta zuwa ga aiki na gari amma idan kika dauke ta abokan adawa ai tunda ba ta hijabi ko sallama ba zan mata ba ko kuma saurayi yace ai ni wani tunda dai baya da gemu ko sallama ba zan ba a ah, ko tunda baya zuwa kiyamul layl baya zuwa tafsiri ni ko sallama ba zan ba in na gaishe wannan ba zai sa mutum ya canja ba kwata kwata ba zai canja ba amma ya za ka kai masa wayo ya za ka kai mata wayo ya za ka yi mata wayo ka jawo mutum kan tafarkin gaskiya shine ribar ka mutum ya fahimci gaskiya saboda kai amma wannan aiki ne wanda yake na buƙatar yau da gobe wai rana ɗaya ba ba wai rana ɗaya ba wato wadda take ta fi kowa kirki a cikin ku ko in ce wadda ta fi kowa dacewa da samun lada a cikin ku ita ce wadda za ta jawo wata kan aikin alkhairi ya kamata kowane wata ki kalli mutane nawa kika jawo cikin yan uwanki danginki makwabtanki kawayenki kan wani aiki na alkhairi da ba ta yi kika sa su da ba ta yi kika sa ta wannan ba karamin riba bane ba in har zaki haka to ba karamin nasara ba ce ba wannan kuma ina baki shawara ki fara inda baki da inda baki fara ba amma yawancin mu wadansu haka suke kawai ita dai ta zo makarantar sallaci ta ji karatu Allah ya wa malam barka Allah ya shigar da mu jannatul firdausi ta ta wani ya saki shigowa babu ruwanta to wannan ba daidai bane ya kamata ko wata ce da tana zuwa aga ta yi rauni wato imani ya samu tsatsa kenan ya za a yi ta dawo tana zuwa islamiyya aga ta fita ta daina zuwa kuma da ta daina zuwa don ba abin da take kawai tana zaman kashe a tamfa a gida to sai a yi kokarin ya za a yi ta dawo ina ga wannan yana da kyau ku yi tunani akan wannan alhamdulillah karamakallah sai takarda ta gaba yar uwa tana cewa wai Allah ga ta malam waɗansu suna cewa wai rukiya wai bokanci ne a karamakallah har ya koma shiga kunnan waɗansu mata suna tare da ya yaya abin da ke ba gaskiya bane ba waɗanda suke faɗin waɗannan galibin su yan bid'a ne waɗanda ba su san sunan manzon Allah ba ko da sun yi da'awar su ahlus suna ne zaka samu yan bid'a ne saboda wasu fahimci suna don ta fuskar karatu ba sun danganta kansu zuwa ga sunna ne kawai amma ba wai don sun karanci ta ko sun fahimce ta ba amma rukuya abu ne tabbatacce a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai ba dukkan mutumin da yace yana yin rukuya bane kuma za a dauka ahlus sunna bane akwai waɗanda suka sanya kansu rukuya bayan kuma su ba ahlus sunna bane dan haka sai ake samun kurakure wajen yin rukuyar su to kurakuren da ake samu wajen yin rukuyar su baya nuna ita asalin rukuya ya mu ce mata kuskure ce don wani ya shiga ciki yayi kuskure kasancewar wani yayi sallah yayi kuskure baya nuna cewa duka sallah kuma ta zama kuskure kasancewar wani yayi azumi yayi kuskure baya nuna gaba ɗayan azumi ya zama kuskure sai mu ce shi na wannan din shine kuskure amma asalin azumi akwai shi a addini asalin sallah akwai ta a addini sai tambaya ta gaba yar uwa tana cewa shin Allah ya ta malam menene hukuncin namijin da zai kulle ƙofar matar shi ya ce mata ka tafi gidansu ita kuma sai ta ƙi tafiya ita kuma sai ta ƙi tafiya gidan nasu to sai aka yaya nan ko to ai yanzu mun san sauran labarin tun tunda dai wasiƙar yau ta zo kuma ita ta tafi ba to da ta tafi ba sai aka yaya ai ba ka ba ka labarin hakan da